kaga duk wanda yazo yana ce maka ku ahlus sunna batatu ne to kaga shi ne wane shi ne batace kuma ya gwada bai san qur'ani ba bai san Allah ba bai san manzon Allah ba da shi damuwarsa sa ne ko buwarsa shi assa ce buwarsa komai ne yawa mu kuma da mu wane Allah da sa wancan damuwarsa da buwarsa tijjani mu kuma da mu wane Allah da sa yawa shi yasa mu a aqidar mu ta ahlus sunna idan yanzu ka zo ka fiye kakkare ibnu taymiya komi kai baka so ka ji kuskuren ibnu taymiya to kai dan bid'a ne waye ce maka ibnu taymiya annabi ne da ba zai kuskure ba babu da wannan aqidar mu na ahlus sunna ibnu taymiya na kuskure in yayi daidai muna tare in yayi ba daidai ba muna aje masa abinsa Muhammad bin Abdul yana kuskure dan ba a turo mana Muhammad bin Abdul Wahhab ba rahimahullah saboda haka shi yasa mu ahlus sunna muke da saukin al'amari saukin mu shine kowa muna aji iya ajiye shi kowaye shi kazalika kuma idan mutum yayi daidai muna iya dauka daga gare shi shari'a ta ya zamo sa tana da kyau bai bautan yasi, bai bautan tijjani to sai mu dauka daga gare shi amma ba yadda za a yi yana kallon inyasi a matsayin Allah kuma a ce da mu ɗauki amanan addinin mu ba shi wanda ne ba mu yarda da shi ba kuma dole mu warware shubuha da irin aƙidarsa kai akwai matakin da za a kai mene sharrinsa za mu faɗa sharrinsa za mu faɗa da wanda yasa nake son warware wani shubuha wacce take yawo ɗaya daga cikin malamai a ƙasar nan naga abun yana yawa social media yana magana akan cewa wai ba shi halatta ka kira wani malamin malamin bid'a ka ayyana sunansa kai bayani akan bid'ancinsa ko kai bayani akan sa me dalili saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm kadhalika zayyana likulli ummatin amalahu haba malam malam ka ji tsoron Allah malam ka ji tsoron Allah wallahi akwai matakin mai barna idan ya kai barnarsa dole sai an ayyana shi da irin aikinsa kana magana akan kafirai ne wanda Allah madaukakin sarki yace wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada ku zagi wa'anda suka yi mene suke kiran wani koma bayan Allah fa yasubbu Allah adwan da il sai su je su zagi Allah wajen wuce iyaka dama ba yadda aka ce mu zo mu yi zagi a shari'ar musulunci sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun yaya zaka makale da zagi akan barnar da mutum yake yi mutum ya zagi Allah a ce ba za mu ayyana shi a matsayin ya zagi Allah ya ce mutuncin Allah ba dan gudun wai yanzu ba za mu ce in ya si abin da ya dasa barna ba ne saboda dan gudun wai kada su zo su zagi ibnu taymiya sun jima ba su zage shi ba su je su zage shi wallahi sun matallahi sai mun ayyana sunan inyas mun ce ya yi barna kawai saboda kar a zagi ibnu taymiya saboda kar a zagi eh, muhammad bin abdul wahab kar a zagi ibnu jauzi kawai sai mu zo mu ce da haka idan muka tashi magana akan inyasi sai mu dinga shafa kansa a ah, ya sheikh ittaqillah ka ji tsoron Allah addini da ibnu taymiya ne addini na muhammad bin abdul wahab ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hikiman da Allah madaukakin sarki ya masa wajen isar da sako ya wofanta daga zagin da kafirai suke masa haba malam saboda zunzurutun maja da ikhwaniyanci da intafet ta cinye ku kawai ka fito kana neman ka cakuɗa kan al'ummar musulmi ka ɗauko ƙadiyan kafurai ka ɗauka akan da suke mata cikin addinin musulunci to me amfanin karantarwa kenan wallahi ba ba fani karantarwa in dai ba za ka zo ka yi magana akan barnan da inyasi ya yi a duniya ya batar da mutane mutane suka koma suna bautansa ba barnan da shehu mai kano ya yi shehu mai kano fai fito yake cewa aikin da ya yi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kawai sai mu zo magana saboda kar shehu mai kano ɗalibansa su fito su zo su zagi ibnu taimiyya ko kai kana raye su fito su zage ka ko su zo su zagi shek jafar ko su zagi albani ko su zagi shek ahmad bamba ko su zagi shek mahmud gumi ko su zagi dr idris kawai sai mu ce a bari mu yi shiru saboda mene kan su je su zagi malamanmu su ma suna da mutunci da haka idan mun yi magana akan su akan bid'a mun ce sun fito suna cewa ba su yi aikin da annabi yayi ba za su fito su zagi ibnu taymiya sun zuma ba su zage su ba su je su zage su Allah ya turo mana wani malami ne tsantsakwariyan addinin ne a gaban umalan shi ake karewa ba malami ba ana maganar addinin musulunci waye wani ibn taimiyya kuma A kan maganar hakkin Allah da manzansa wannan shi ne abin da ya kamata ku sani yawa saboda haka dole ɗan bid'a idan bid'ansa ta tumbatsa dole ayi bayani akan bid'ansa ya shi wannan shi ne kawai da haka yanzu ba za a ce kar mu yi magana akan shehu ta malmatu yana barna a social media yana kokarin batar da mutane idan mun yi magana a kansa za a fito za a zo a zagi malamin mu da haka mu bari mu yi shiru a ah, malam ka bata mutuncin kake karewa rigarka ka kake karewa ko addini kake karewa addinin ne a gabanka ko kuma riganka? addinin ne a gabanka ko kuma gudun zagi kake yi kana gudun zagi dama ka kama wa'azi tunda kana gudun zagi ka zauna falonka kawai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya bar duniya akwai masu cin mutuncinsa har a yau akwai waɗanda suke cin mutuncinsa baya rai saboda haka ayan wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmin ba ta da alaka da dan bid'a da ya shigo da bid'a cikin addini ba ta da alaka da wannan ba ta da alaka da wannan akwai lokacin da Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan tashi yayi bayani munafukai da man suka sa manzon Allah a gaba akwai lokacin da manzon Allah yakan tashi ya ce wane kaza ne a cikin masallaci wane munafiki ne tashi ka fita ya da kai da wannan ga hadisin nan su saboda haka musailamatul kadda da yi da awan annabci mazala Allah kyale shi yayi shirwa kai kansa? sa masa suna kai musailamatul kadda shugaban munafukai abdullahi bin ubay bin salul manzo bai ta ba shi munafiki ne idan barnan mutum ta kai barna dole sai an yi ta'ayini a kansa sai an yi bayani da ishara inda mutane za su gane shi to bayani ake akan wa'azi ba kira shi aka ce ya cika kaza kazansa ba ya cika kaza kazansa ba a akwai abin da idan ya yi wanda yake na barna ne kamar inda shehu tijjani magana kan shi Allah ne sai mu ce Allah ya tsine masa da yayi da awon allantaka shine to haka duk wanda haka in yasi inda yace shi Allah ne sai mu ce Allah ya tsine masa ba wani Allah sai ne sai Allah da ke saba yi haka mun zage shi shi da ya ce shi Allah ne fa da Allah idan ba za ku iya yin da'awar musulunci da addini yadda ya kamata ku ba ku dinga barin mutane su yi addininsu su kawai ku je ku ku nemi kudinku ku kawai ka samu matsayi a gwamnati ka je ka ci albashinka ka bar mutane su yi addininsu, su malaman da suke karantar da addini ku daina discouraging ɗinsu yawa mu ma ko ayin muka lalace Allah zai kawo inda nasu su daura addinin yadda yake amma ku daina discouraging din mutane daga ana magana wani wala tasubbu ladina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah bi ghairi ilmin saboda haka ka daina zagin malaman da suke cikin dariqa ka daina magana akan malaman su su ma zo su zagi malaman ka to su zage su sai me sai me in sun zage su sai me dama mun zauna kujera da mu kare wani malami ne aka ce maka sai me in sun zage malamin waye shi waye malamin akan hakkin Allah waye shi akan cin mutuncin da ake wa manzon Allah waye shi waye wannan malamin da kake magana akan sa din Allah ku dinga barin mutane da Allah su yi addini su kawai yadda ya kamata da Allah yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace ahlus sunna aqidarsu da imaninsu na gaba shine Wani nu'minu mun yi imani bi annahu lallai shi Allah Allahu la ilaha illa huwa cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah huwal hayyul qayyum shine alhayyu rayyi alqayyum wanda yake tsayayye la ta'khuzuhu sinatun gengedi ba ta cin masa wala nawm haka bacci baya cin masa lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah shine mamallakin abin da ke cikin sama da abin da ke ƙasa man zallazi inda ku. waye wanda ya isa yi ya nemi ceto yi ceto a wajensa a gabansa babu illa bi izini sai da izininsa babu wanda ya isa ya ceto sai da izinin Allah madaukakin sarki wanda ya gwada maka Allah na gaba da kowa ya'lamu ma da aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare ku da abin da ke bayan ku wala yuhituna bi shay'in min ilmihi babu wanda ya isa ya kewaye komi cikin ilimin Allah illa bi ma sha sai dai Allah ya sanar da kai cikin abin da ya so mawasiya kursiyuhu samawati wal ard kursiyinsa ta mamaye sama da kasa wala yauduhu himzuhuma wa huwa al aliyyul azim babu wanda ya isa ya dawo da kiyaye Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki din shi ɗayan ɗaya shi ke kiyaye da kowa kuma yana sanar da kowa wa huwa al aliyyu Allah shine wanda yake madaukaki al azim wanda yake mai girma wannan aƙidar mu ne wannan menene aƙidar mu ce aƙidar mu na gaba ka saka ka kiyaye ka ji wani uminu bi annahu duk wani ahlus sunna ya imani da shi Allah huwallahu allazi la ilaha illa huwa Allah shine dayan daya wanda ake bautan bautansa alimul ghaibi wa shahada shine masanin abin da ke boye da abin da ya bayyana Allah masanin gaibi alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah masanin gaibu ne bai bayyana gaibun sa ma kowa huwa arrahmanur rahim shine arrahman Mi rahama arrahim kuma mai sadar da rahama zuwa gabayinsa wallahu alladhi la ilaha illa huwa huwa Allah Allah shine Allah la ilaha la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi al-maliku shine mamallakin ranar sakamako al-quddus shine tsarkakakke assalam Allah shine assalam amincacce mai sadar da abinci zuwa ga bayinsa al-mu'min Allah da shi ake yin imani al-muhaimin al-aziz al Allah shi ne aljabbar wanda yake mai girman mulki Al'azim zuwan wangwayi subhanallah sarki ya tabbata gare shi amma yi kuna akan abin da ake masa shirka da shi huwa Allahul khaliqul bari Allah shine mahalici al-bari'u wanda yake makagi al wanda yake mai suranta komi a cikin mahaifa mai kuma suranta ɗan adam bayan ya halice shi lahul asma'ul husna yana da sunayi wanda suke masu kyau yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard suna masa tasbihi abinda suke cikin abinda ke cikin sama da abinda ke ƙasa wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi al-hakim wanda yake mai hikima suratul hashr a suratul hashr Allah madaukakin sarki sauka da wannan aya da haka imanin mu ahlus sunna yana dauke da wannan in ka yadda da wannan kana ka yadda da wato ainihin kai imani imani irin na ahlus sunna ta haka ba sai ka ce kai dan izala bane kai ahlus sunna ne imanin mu na gaba wa nu'minu bi annahu lahu mulku samawati wal ard mun yi imani da Allah shine wanda yake mamallakin sama da kasa ya khuluqu ma yasha Allah ke halittan abin da ya so ya habu liman yasha'u inasa Allah shike ba ma wanda ya so idan ya so sai ya baka ƴaƴa mata wa ya habu liman yasha'u dhukur in ya so sai baka ƴaƴa maza aw yuzawwijuhum zukuranan wa inatha ko idan Allah ya so sai ya hada maka maza da mata a cikin gidanka cikin ƴaƴanka wa yaj'alu man wa qima kuma Allah cikin hikimar sa ne idan ya so sai ya sanya wata bata aihuwa sai ya sa wata ta zamto menene ta zamto juya innahu alimun qadir lalle Allah alimun masani ne qadirun me menene wanda yake wato ainihin mai iko ne akan komai wannan aƙidar mu ne ahlus sunna in kaga ka samu ɗa namiji daga Allah ne ya mace daga Allah ne in ya haɗa ma maza da mata daga ina ne daga Allah ne wannan aƙidar mu ne ta ahlus sunna in ka yadda da wannan kai ahlus sunna ne ɗaya daga cikin aƙidu ne na ahlus sunna wanda in ka aminta da su ka gane ahlus sunna ba wani abu ne ba wai aƙida ne wani lauje cikin nadi ba abu ne a fayyace a fili Ko komi aka kawo kuma akwai aya akai Allah ya samu gani imanin mu na gaba ahlus sunna wa nu'minu mu mun imani bi annahu lallai shi Allah laysa mislihi bai kama da kowa laysa mislihi shay'un Allah bai kama da kowa kuma ba wani abu da yake kama da shi babu wa huwa sami'u Allah na ji albasiru Allah na gani lahu maqalidu samawati wal ard shine wanda yake da makullin sama da na ƙasa yafsudur rizqa liman yasha Allah shi yake yalwata arziki ga